بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تنشأ من عشق الصور وربما حمل على الكفر السريع وقد تنصر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب العشق كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرأة جميلة على سفر ففتن بها ونزل ودخل عليها وسألها نفسها فقالت هي نصرانية فإن دخلت في ديني تزوجت بك ففعل فرضي في ذلك اليوم على درجة عندهم فسقط منها فمات ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له وإذا أراد النصارى أن ينسروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمئه في نفسها حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دخل في دينها فهنالك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه ما فيه وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه وظلمهما متعد إلى الغير كما تقدم وآدم من ذلك ظلمهما بالشرك فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها والمعشوق إذا لم يتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف وذلك ظلم منه بأن يطمعه في نفسه ويتزين له ويستمي له بكل طريق حتى يستخرج منه ماله ونفعه ولا يمكنه من نفسه لئلا يزول غرضه بقضاء وطره منه وهو يسومه سوء العذاب والعاشق ربما قتل معشوقه ليشفي نفسه منه ولا سيما إذا جاد إذا جاد الوصال لغيره فكم للإشك من كتيل من الجانبين وكم قد أزال من نعمة وأكثر من جنى وأسقط من مرتبة وشتت من شمع وكم أفسد من أهل للرجل وولده فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها فيسير الرجل مترددا بين خراب بيته بالصلاة وبين القيادة فمن الناس من يؤثر هذا ومن ومن الناس من يؤثر هذا ومنهم من يؤثر هذا فعلى الآكل ألا يحكم على نفسه إشك الصور لا يحكم فعلى العاشق ألا يحكم على نفسه إشك الصور لئلا يؤديه ذلك إلى هذه المفاسد أو أكثرها أو بعضها فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المبرر بها فإذا هلكت فهو الذي أهلكها فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وساله لم يتمكن عشقه من قلبه <coughs>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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barka barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da ke nan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau sha uku ga watan rajab hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da sha biyar ga watan biyu shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna adda'u wa dawa ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an dawa shafi wallafar babban malamin nan al-imam al-allama محمد ibn أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى 145 a cikin wannan littafi a jerin darussan wannan shine 321 idan ana biye da mu za mu san cewa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana magana akan ansa tambayar da mai tambayar ya yi masa na tsananin cutar so da ya kama da ta kama shi take kuma kokarin hallaka shi to yana cikin bashi ansa kuma yana gaya masa irin cututtukan da tsananin so da bege yakan jawo wa mutum har ya kauce wa hanyar Allah idan ubangiji subhanahu wata'ala bai yi masa gaman da gamo da katar ya dawo hanya ba to ya faɗi abubuwa a baya can da ya magana a kansu wanda ya kunshi wato abin da ya danganci zalunci da mutum zai yi wa kansa da zaluncin da zai yi wa wanda yake so da kuma zaluncin da zai yi wa nashi dangin da dangin wanda yake so wato dukkan wani wanda yake da alaka da shi ko yake da alaka da masoyinsa mata ya cutu idan wannan so din ya riga ya kama a zuciyarsa ya karfi har ya zama cuta to shine ana yake karin bayani ya ce fa kullu hadhihi al-afat wa adha'afuha wa ad'afu ad'afiha tansha'u min iska suwar duk waɗannan cututtuka da ninkin ba ninkinsu su suna faruwa ne daga ganin abubuwa da kansu har ya sa mutum ya shiga wato ya kamu da cutar san waɗannan abubuwa wa ma hamala ala al-kufr watakila ma wannan tsananin cutar cutar san ya kai mutum zuwa ga kafirci karara وقد تنسر جماعة ممن نشأ في الإسلام بسبب iski akwai wasu mutanen da suka taso cikin musulunci amma saboda tsananin soyayya wadda har ta zama su cutar su ta kai su zuwa ga kafirci suka koma nasara suka koma kirista kama jara li ba'd al-mu'azzinin hina absara imra'atan jamilatan ala sathin kamar yadda ya faru ga wani mai kiran sallah wanda ya hawo wurin da zai yi kiran sallah sai ya hango wata mace mai kyau fafuti na biha sai aka fitine shi da ita fana zala wadda khala alaiha ya sauko ya shiga inda take wasa alaha nafsa ya neme ta faƙalar sai ta ce hiya nasraniya ita nasraniya ce wato kirista ce fa’in da halta dini ta zauwarsu duka idan zaka shiga addini na ta zan aure ka fafa’ala sai kuma ya aikata hakan ya shiga addinin nata ya yi rida fara fi ya zalikal yau hatta a ala darajatin inda hun a ranar kuma sai ya hau sama a nan gidan nasu sai ya hau wani guri mai tudu fasa fafa min ya faɗo daga saman fama ta yi musu ذكر هذا عبد الحق في كتاب العاقبة له عبد الحق الإشبيلي يا مجونا الاتاف سمي سونا العاقبة وانا كسر تاقة باتا منكرا تاتا اتشمي وانا الاتافي وانا اكبار الابار شي وانا باوام الله متني mai ibada mai yawan ibada mai yawan lizimtar masallaci har ma yana kiran sallah a masallacin wato ya zama lezanin masallacin saboda lizimtar masallaci to masallaci yana makotaka da giran wani ba nasari wata rana ya hau sama zai kira sallah a can babu wannan amsa kowa wanda liman ladan zai zauna a ƙasa a cikin masallaci ko a wajen masallaci ya kira sallah kuma a je ta ko ina a wancan lokacin sai dai a hoton sama su ne ake yin waɗannan manara asalin waɗannan manara da ake yi ana yin ta ne domin masu kiran sallah mai kiran sallah zai hau can can koli idan ya daga murya muryarsa shine za ta bi iska har ta yi nisa sosai mutane daga nesa su ju kiran sallah su zo masallaci to da haka ake yi saboda haka da zai hau da zai kiran sallah sai ya hau sama hawa sama da zai yi ya juyo sai ya hango cikin tsakar gidan wannan wannan ba na sare sai ga yarsa kyakkyawa to daga lokacin sai ya fasa kiran sallah ya sauko ya shiga gidan ya neme ta ce to ai ita ba za ta yi da shi ba sai in zai shiga addinin ta to za ta yarda ta aure shi to sai ce ai zai iya barin musulunci ba shiga addinin nata in har za ta aure shi to shi ne sai rijja ya koma shi ya shiga addinin su zauna har baban ta ya dawo domin ya ba shi aurenta saboda yana nan zaune sai ya ga wani guri haka sama ne sai ya ce bari ya hau bukatar mai kasa shi ya hau ba mu sani ba amma da ya hau sama hawa saman da ya kuma sai ya faɗo faɗo wanda zai yi kenan sai mutuwa saboda ka yi asara sai ya asara addininsa ya rasa addininsa kuma ya rasa ta to abinda ya jawo masa wannan shine fadawa cikin tsananin begenta tsananin santa wani tsananin sannan nata ne har ya ja shi zuwa ganin da ya bar musulunci to abinda ibn al-qayyim yake fada a nan kenan yake wasu da yawa sukan bar addinin su ma saboda su auri wata da suke tsananin santa idan har ya zanto ba za ta yarda da su ba sai in sun yi hakan to za su yarda su yi riddadin ma zan su aure ta duk wanda yana nuna maka wato cututtukan cutar da take cikin kamuwa da tsananin so wanda ya wuce misali to shine cewa idza arada nasara an yunassiru al-asira arawhu imra'atan jamilatan wa amaruha an tutmi'ahu fi nafsiha idan nasara suna so su mayar da ribataccen yakin su wato wanda suka kamo a wajen yaki musulmin da suka kamo a wajen yaki idan suna so su mayar da shi kirista da zama shi ma nasara sai su nuna masa wata kyakkyawar mace kuma su ba ta umarnin cewa ta sa masa kwaɗayinta a ran ta sa masa a ransa wato ta fito da wata shiga mai jan hankali ko ta yi kwalliya ta yadda in yi ganta zai so ta soyayyarsa za ta shiga zuciyarsa hatta ta tamakkana hubbuha min kalbihi bazalat lahu nafsaha inda khala fi dinha to sai haka za ta yi nuna masa tana ce masa farkwasa tana fito masa da wata kama da wata shiga da za ta fi sa masa santa a cikin zuciyarsa har sai sannan ya riga kan kama a cikin zuciyarsa ya karfi ya kamu sosai da sai ta nuna cewa ai za ta yarda da shi ba amma da sharaɗin in zai bar addinin sa ya gina ta to da haka da haka suke rudar wasu ma su raba su da addinin su malai fa hunalika to a irin nan ne yayin da ya kai wannan matakin na tsananin kamuwa da kanta yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah anan ne Allah yake tabbatar da waɗanda suka yi imani da tabbatacciyar magana tace kalmar la ilaha illa Allah fil hayati dunya a rayuwarsu ta duniya haka nan ya tabbatar da su ya tabbatar da digansu a rayuwarsu ta lahira wato a cikin kabari da bayan tashi wa yudhillu Allahu adh-dhalimin anan ne kuma Allah yake batar da azzalimai wa yaf'alu wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yake aikata abin da ya ga dama to anan ne idan Allah ya so shi da rahama yayin da ya ji an fara maganar ridda to anan ne zai janye sannata sannata zai fara sauki musamman ma idan ya tuna da girman Allah ya tuna da hatsarin barin addinin sai kama wani addini ya tuna da yadda zai gamu da Allah subhanahu wata'ala yake ni ya riga ya ƙarfi a cikin zuciyarsa to a nan ne watakila za Allah zai ceto shi ya fasa abin da zuciyarsa take gaya masa kuma Allah ya nufe shi da ɓata shi kenan sai ya bi wa son zuciyarsa shi kenan sai ya rusuna ya miƙa ya yarda da abin da ta take masa ta yi da shi wato sai ya bar musuluncin ya kama addinin ta to kaga wannan babu abin da ya jefa shi cikin wannan talalabiya da yi tsananin san da ya san kama a cikin zuciyarsa ya karfi wanda shi har ya jefa shi cikin halakar da babu halakar sama da ita duk wani abu da zai same shi a dalilin wannan to zai iya <clears throat> wato zai iya zama da sauki sabanin a ce ya samu matsala a addininsa har ya rabu da addininsa ne shine malai yace wa fil ishqi min zulmi kulli wahidin min al-ashiq wal ma'shuq li sahibihi بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه ما ليك أتكن أنا ننسو أقوي wato zalincin da kowanne daga cikin mai so da wanda ake so wato mai tsananin soyayya da wanda yake so kowanne yake wa ɗan uwansa da kowanne yake wa ɗan uwansa ta yaya bi mu'awanatihi lahu 'ala al-fahisha ta hanyar ya taimaka masa bisa aikata al-fahisha wa zulmihi li nafsihi da kuma ta hanyar ya zalunci kansa wannan haka ibarar take amma nustar da take hannun da yawa daga cikin ku zamu ga an kara mafihi mafihi din nan asali a محمد muhammad الدين abdulhamid a nuskarta ɗaba'arta ta farko shi ya ƙara ta a cikin bracket yana amma tsammanin kamar jumlar ba ta cika ba sai da wannan ƙarin saboda ka sai kara ka sai ta ta bracket to kuma da ƙarshe da waɗanda suka sake sake buga littafin sai aka kira bracket din ma gaba ɗaya sai zama kamar ma haka yake daga daga asalin asalin nuskar amma babu wannan jumlar za ta cika ko da babu ma fihi din wa fil ishqi min az-zulmi wa fil ishqi min zulmi kulli wahidin min al-ma'shuq eh, من ظلم كل واحد ونشين إذا ما خبر من آه، المبتدا المقدم وفي الاسم هما خبر مؤخر من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته له على الفاحشة وظلمه لنفسه فكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه da wanda yake tsananin san da wanda yake tsananin so dukkanin su kowa yana zalintar kansa yana انتر ɗan uwansa yana zalintar kansa da tsananin san da yake yi ta hanyar da zai iya bin hanyar da bata dace ba domin ya cimma bukatarsa ya zalunci kansa hakanan ta hanyar da zai yaudaro abin da yake so har ya biya bukatarsa da hanyar da bata dace ba ya zalunci abin da yake so shi ma wancan ta hanyar da zai ba wa wannan mai tsananin san nashi dama ya ba shi wato ya buɗa masa ƙofa shi ma kaga ya zalunci kansa ya zalunci ɗan uwansa saboda kowanne daga cikinsu zai iya zalunta kanka kuma ya zalunci ɗan uwansa wa zulmuhuma muta'addin ila al kuma zaluncin ba zai tsaya kansu su kadai ba zai kai har zuwa ga wasu kamar yadda ya gabata ibn qayyim yayi wannan bayani wato hatta yan uwa da dangi da masoya da abin zai shafe su yayin da wani abu ya faru na tsabin kunya tsakanin waɗannan masoya guda biyu to duka waɗanda suke dangantaka da su abin zai dame su domin za su ga abin ya shafe su za su yi bakin ciki za su damu idan mutum ne mai aure da 'ya'ya matarsa za ta shiga cikin matsala hakanan 'ya'yansa za su shiga cikin matsala ita ma waccan da abin ya faru a kanta idan tana da aure 'ya'yanta eh, in tana da su ko mijinta duk za su shiga matsala in ma ba ta da aure iyayenta da yayyanta da kannanta duk za su shiga cikin matsala saboda haka cutar da za su tsaya a kansu su kadai ba sai ma ta shafi wasu waɗanda suke kewaye da su saboda haka kaga zalunci ne bayan ya shafi mutumin da ya zaluncin shi kansa kuma zai iya ƙetarawa har ya shafi wasu ma daban da ba su je ba ba su gani ba to shi ne mala yake cewa a'zamu min dalika zulmuhu ma bi shirki faqad tadammana al-ishqu anwa' az-zulm kullaha anwa' az-zulm kullahu anwa az-zulm kullaha wanda yake cewa mafi girman abinda za su yi na zalunci shine zaluncin da ya danganta shirka zalunci na shirka saboda ta kanta shirka zalunci ne kamar yadda Allah ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka zalunci ne wanda yake mai girma to duk wanda yake ya fada cikin wannan komar ta tsananin tsauna da soyayya da bege to zai iya kai shi ga ma fadawa cikin shirka domin jin mun bai bukatarsa wannan kuma yana ne yana faruwa sau tari zai tafi ya je yabi bokaye yan duba matsafa sai da zai iya ciwo kan wanda yake so ya ba shi haɗin kai ko ya samu nasara a kansa ya samu bukatarsa to kaga wannan tsananin kauna da tsananin soyayya ya ya jefa shi cikin shirka والعياذ بالله دين فقد تدمن العشق انواع الظلم كلها واتقل اشئل وانا وانا ننسو غير واتقل سوغير انك تاقل شي تكا النوء انزالي شي تكا النوء انزالي شي اكوي تأج اكوي شاك سمراك الظلم الظلم الذي هو الشرك وانشيني اعظم الظلم اكوي ظلم الانسان نفسه اكوي ظلم الانسان غيره waɗannan duka nau'o'i ne zalunci guda uku ko dai zaluncin da yake tsakanin bawa da shi shine shirka wanda shine mafi ƙololuwar zalunci to akwai shi a cikin irin wannan makauniyar soyayya haka nan akwai zalunci mutum ya zalunci kansa ta yadda zai jefa kansa cikin abin da zai cutar da shi to shi ma wannan kaga zalunci akwai zalunci da zai ma wani ta hanyar zalunci wanda yake so ko kuma ya zalunci ah, wani wanda ma abin bai shafe shi ba sai dan yana da kusanci da shi shine mala yace wal ma'shuqu idza lam yattaqillaha fa innahu yu'arridu al-'ashiqa lit-talaf wa dhalika zulmun minhu yace al ma'shuq wanda shi ake tsananin san wanda ake yi wa tsananin so idan bai ji tsoron Allah ya kiyaye dokar sa ba idan bai kiyaye dokar Allah ba fa innahu yu'arridu al-'ashiqa lit-talaf to zai jefa wannan da yake son nashi cikin halaka in har bai kiyaye dokar Allah ba to zai shefa cikin halaka wa zalika zulmun minhu wannan kaga zalunci ne daga bangaren sa bi an yut'ima yut'ima yutmi'ahu fi nafsihi sai da zai nuna sai masa kwadayin sa a ransa wato ta yadda idan mace ce da ake tsananin so za ta yi kokarin ta ƙara fito da kyanta kara ƙara fito da abin da yake tare da ita na rudi da za ta ƙara jin shi wannan da yake san nata ta ƙara rufta shi cikin wato ramin kaunarta in ma namiji ne wasu ke san shi ta maso a kansa shi ma zai iya bin hanyoyin da zai ƙara nuna masa cewa ko dai shi ma yana son ta ko kuma a'a za su samu bukatarta wai ya ta zayyana lahu bai masa ado Wai yastamilahu bi kulli tariqin ja hankalin ta kowace hanya kowane bangare ya zanto shi ake so to zai iya yin wannan to kaga wannan kokarin shigo-shigo ba zarfi yake masa yana masa ingiza mai kan ruwa ne wanda kuma a nan hallakarsa take hatta ya stakrija minhu malahu wa nafahu ta haka ta haka zai rika samun kudinsa yana samun amfaninsa wato in namiji ne a in mace ce ta rika bayyana kanka da shi wannan da yake tsananin son nata tana kuma nuna kamar abin da yake bukata a wajen su zai samu ta kuma tana tatsarsa tana tatsar da dukiyarsa tana amfana da shi ta hanyar da ba ta dace ba wala yumakkinahu min nafsihi amma kuma sai take da ta ba da kan nata in aure ne take da ta aure shi kullum ya yi maganar aure ta wasu uzurruka ita kaza ita kaza ita kaza kuma kullum ta nuna masa cewa abin zai yi shi kuma yana ƙara nutsewa cikin santa yana ƙara nutsewa cikin ƙaunarta ganin cewa idan har ya samu biyan buƙatarsa to abin da take samu na amfani daga wajensa zai tafi ko zai ragu li'alla ya zula zuhu bi qada'i wa tarihi minha domin in ya riga samu biyan buƙatarsa to bukatar abinda ita kuma tata bukatar za ta dakata abinda take samu zai rabu in yana yi mata alherin da yake mata ne don ya aure ta da sanda ya samu ya aure ta take ganin cewa abinda yake mata zai rage ko ma zai daina idan neman ta yake da alfasha in ta bai da sai alfasha da ita ke daga nan abinda yake mata zai daina yi mata to sai ta ja masa hankali sai ta ja masa aji har ta ga ta tatse shi iya tatsa fa huwa yasumuhu su'al azabi dan tana masa mummunar azaba wal ashiqu rubbama qatala ma ashuqahu li yashfa nafsuhu minhu to haka nan shi ma wanda yake tsananin san wanda yake mutuwar so shi ma yana iya kashe wanda yake so din dan ya huce haushinsa yana iya kashe wanda yake so dan ya so haushinsa in ya zanto ta tatse shi ta tatse shi ta tatse shi ta yi ƙarab ya yi ta mata ƙarab ƙarab ƙab ba komai shi kuma ya ga bai samu biyan buƙatar ta ba ƙarshe ko ya haɗa ta da yan daba ko ya haɗa ta da yan iska wanda zai iya rasa kanta ranta wala siya ma idan jari bil misali da gairi musamman ma idan ya ga shi ta yi masa haka kuma ta je ta ba da kanta ga wani kun ji labarin ai ga wani can da shi take mu'amala shi kuma ya rasa samun kanta to kuma zai yi tunanin ya zai gama da ita don ya huce haushinsa to duk mai ja wannan wani matuwar san duk ita ce ta haifar da wannan bala'in da wannan sharrin shi ne mala yake fa kam lil ishq min qatil wannan mutuwar so ta kashe mutane da yawa min al janibain ta duka bangarorin biyu da bangaren mai mutuwar san da bangaren wanda ake wa mutuwar san duka an samu ko dai wannan ya mutu ko wancan ya mutu ko a kashe wannan ko a kashe wancan wa kam qad azala min ni'matin kuma ta kawar da ni'imomi da yawa wato ta kawar da ni'imomi da yawa ni'ima da yawa da ake ciki a dalilin irin wannan wato makauniyar soyayyar an rasa ta wa afkara min ginin ta haddata talauci bayan wadata bayana cikin wadata saboda tsananin wannan san ita shi ma an shiga cikin talauci wa asqata min martabatin ta zubar da matsayi na wasu da yawa da ana mutunta su ana darasta su yayin da suka fada cikin irin wannan bakar soyayyar karshe matsayinsu da martabarsu ta zuri wa shattata min ta warwatsa wato haɗaɗɗen gida ko haɗuwar al'umma wato gidan da yake haɗe da imata da 'ya'ya a dalilin irin wannan makauniyar soyayyar gidan ya tarwatse matar ta gama za ta iya zama da shi ba ta tattare na ta yana ta kama shi ‘ya'yan su ma saboda abin kunyar da ya ja musu sun yi baran-baran da shi sun nisance shi saboda ka gaba ɗaya ta tarwata gidan wa kam afsada min ahlin lirrajuli wa waladi kuma irin wani makauniyar soyayyar ta lalatawa wato mazaje da yawa iyalansu ta lalatawa mazaje da yawa ‘ya'yansu فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقا لغيرها اتخذت هي معشوقا لنفسها بما بين ديك فاروا يا عند إتا ما ترشي وانا من بمكون رسوية يرتدى يد مجنسا يميد وتا تزم كمر فركتا فإتا ما إنبا من قرآن ألا بچ sai ita ma ta nemi na ta farkan shi sai ga abin da mijinta yake yi saboda haka ita ma ba za ta ta yi ima ta bangaren ta fa yasiru ar-rajulu mutaraddidan baina qarabi baytihi bis salati wa bai al-qiyada to daga nan kuma mutumin da zai wayi gari saboda abin da yake ciki matarsa ita ma ta zama haka cewa ta ga mijinta ga abin da yake ita ma ta lalace ita ma tana neman nata nata a waje to shikenan sai wayi gari kuma ya shiga rudani ko dai ya rusa gidansa gaba ɗaya ya saki matar kaga gida ya rushe iyali sun rushe ya sake ta ko kuma ya kyale ta daga nan kuma ya zama kawwat ya zama kamar kawali ya zama a gidansa kamar kawali ya zama tassa ciyar da ita shayar da ita ya tufatar da ita ta dai ta nemo sa a shi kuma yana kula da ita yana tarbiyyarta yana tarbiyyar ta ba ta kuɗi tana kwalliya tana abin to kaga ya zama kawali to ko dai ya rushe gidansa ya sake ta ko kuma ya barta ya zanto kamar ka ba ba shi da wata daraja kuma to kaga tun daga nan ya shiga rudani faminan nasi man yu'thiru hadha wa minhum man yu'thiru hadha cikin mutane wani zai yarda ya rusa gidan nashi ya sake ta da cewa shine ya fara a gurin shi ta gani ta kwaikwaya amma dai shi ba zai so ba cewa zami baya san jalfa saboda shi ba zai so ba sawaka sai ya sake ta ko da kuwa gidan zai rushe ‘ya'yan za su tarwatse kowa kama gabansa wani kuma ya fifita zaman lafiyar gidansa saboda ya zara mata ido tana yin abin da ta ga dama to kaga da duk kowanne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa biyu ga ne duk mutumin da ya fada cikin wannan abu ya faɗa cikin jarraba ba ƙanƙanuwa ba amma kuma me ya jawo masa haka shine waccan makauniyar cutar da sirga ta kama zuciyarsa nace har ta jawo haka ya ta yi na so har ta shiga cikin iyalinsa da ita ma ta samu irin wannan cutar kuma ƙarshe abin ya zo da ya dame musu shi da ita to shi ne malai ce fa'ala al'akili Allah ya hukima ala nafsihi ishqa suwar da ya kamata mai hankali kada ya sa kansa ya dora wa kansa wato san wasu abubuwa da za su zo su yi masa kakatutu a zuciya su ga zuciyarsa su yi kwasa kakatutu su kan kama a cikin ransa yan layu addini, zalika ila hadhihi al-mafasid aw akthariha aw ba'daha domin hakan zai jefa shi cikin waɗannan barnace barnace ko mafiya yawan su ko wani tashi na waɗannan barnace barnace wato da zarar ya fada cikin irin wannan makauniyar soyayyar to ƙarshe waɗannan mafafi din barnace-barnacen nan su zan same shi ko kuma mafi yawancinsu su same shi ko wani tashi na su same shi to gudun haka gara mutum ya yi wa kansa kiyamun laili kada ya yarda ya ba wa zuciyarsa dama da takilin zamun zuciyarsa har ta fada cikin irin wannan mummunar hanya faman fa'ala zalika fa huwa al-mufarritu bi nafsihi wanda dukka yayi haka babu shakka wannan shine ya jawo kansa shi yayi wa kansa shi ya ja wa kansa nafsi shi kuma ya rubi kansa wato shi wa kansa sakaci kuma shi ne ya rubi kansa da kansa fa idza halakat fa idza halakat fa huwa alladhi ahlakaha idan wato zuciyarsa ko ransa ta halaka to shine ya halakar da ita da kansa فلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وساله لم يتمكن عشقه من Ba dan yawan kallan. wadda yake so ba da yadda yake sa ran zai same ta to da haka wannan bai riga ya kan kama a zuciyarsa ba wato galibi abin da yake jawo wa mutum har ya fada cikin irin wannan shine yayin da ya ga wata ya bi ta da kallo irin na ƙurilla ya kalle ta ya sake ya sake ba kallo irin na ɗabi'a wanda za ka tantance wannan mutum ne ko ba mutum ba ne mutum ne ko dabba ne wane ne wuce ta gaban ko a kallo wanda zai ja har sha'awa ta shiga cikin zuciya to mutum yawaita wannan shi zai jawo sannan kuma in ya gani har zuciyarsa ta kamu da ciwon to kuma zai rika sawa kansa cewa abin nan da ya gani yana so to zai samu irin ya kwadaitar da zuciyarsa wannan to shikenan kuma sai zuciya tashi ke ta ƙara da gunzuma ke ta ƙara shiga ke ta ƙara nutsewa har ya kai ga zama cuta cutar ta yi ƙarfi ta yadda kuma ko ya zai iya yi domin samun biyan bukatar ta ai ta haka ne duk wanda suka kai ga wannan mataki na ishku suke kaiwa in ba manta ba wannan mataki na ishku shine mafi kololuwar mataki da mutum zai kai na soyayya da za ta zama cuta domin al'ishku soyayya ce da ta koma ta zama cuta ba wai soyayya ce wa take ta al'ada ba ko soyayya take normal za ka ga abu kana so amma kuma idan ka ga wani abin da zai cuce ka ko zai cutar da addininka ko waninka za ka iya haƙura da abu wannan soyayya ce adi soyayyar Allah ita ce daman mafi ƙolowar soyayya gama ba a siffanta soyayyar Allah da ishku ta da soyayyar Allah ba ta cutar da mutum so Allah so na koli ka so manzon ka so na ƙoli sai da za ka fifita abin da suke so akan abin da kake so da za ka ba su zuciyarka gaba daya da dukiyarka da 'ya'yanka da komai babu wani abin da za ka fifita a kan sansu to wannan soyayya ce da ba ta cutarwa kuma ita haka ake so mumini ya kasance shine ne shine kololuwar tauhidi shine kololuwar bautar Allah to Allah shi ake ma wannan to wannan soyayya da kai za ka yi wa Allah da manzonsa ba za ta cutar da kai ba sai ma dai ta amfane ka domin za ta sa ka samu yardar Allah za ta sa ka samu kulawa ta Ubangiji subhanahu wataala za ta sa ka samu kusanci na ubangiji da taimakonsa wannan za ka kai ka zuwa ga mataki na wilaya wato mataki na ka zama waliyin Allah kuma ka kai ƙololuwa a cikin walittakar Allah sai da duk abin da ka buɗi baki ta cewa Allah kana so zai maka shine ne ƙololuwar mataki na na na na na walittakar kamar yadda zo a hadisan abu huraira hadisan da kuka sani wa aka taƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه kaga ya kai wani mataki saboda tsananin san da yake wa Allah ta yadda komai nashi baya sarrafa shi cikin abin da zai yardar Allah ba zai sarrafa ganinsa ba sai cikin abin da zai samu yarda Allah ba zai sarrafa jinsa ba sai inda zai samu yarda Allah ba zai sarrafa kafarsa ko hannunsa ba sai inda zai samu yarda Allah to in ya kai wannan matakin to ubangiji subhanahu wata'ala zai so shi kuma duk abin da zai roki Allah sai ya bashi duk abin da zai nemi Allah ya tsare shi ya tsare shi kaga soyayyar ubangiji ce soyayya ta koli wacce take haifan maka da wani amfani a rayuwarka to kaga wannan ba a kiranta ishku sai da a kiranta mahabba تذكرة سويية يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا على كراءة سويية محبة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله يحب المحسنين سوراك أبنجي هنا كراءة من عند محبة محبة محبة إتتي سويية وما في قولوا لتكم إتتي خلة خلة وإتتي Allah subhanahu wata'ala ya rike annabi Ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallam wattakhadha Allahu Ibrahim khalila amma al-ishq wannan ba a sifanta wannan irin so sai in ya zama cuta shi kuma yana kasancewa tsakanin dan adam da dan uwansa dan adam ko da wani abu ma ba dan adam ba idan ya zama ya kamu da ciwon so da zai makantar da idansa da jinsa da ganinsa da zanto baya jin kiran kowa sai na abin da yake so baya jin murya kowa sai wannan akan wannan zai iya yin komai kai zai iya kashe kansa ma ko ya kashe wani musa ma akan wannan to wannan ya zama cuta ta wannan irin al-ishku shi ne ibnu taymiya yake magana ibnu qayyim yake magana akan sa da ke haddasa wato barnan naki daban-daban yake haddasa wato cututtuka iri-iri yake haddasa zalunci nau'i iri-iri wani su ne anan yake ta yake ta bayanin zaluncin da zai shafe ka ya shafi dan uwanka ya shafi wanda kake so din wanda kake nuna kana mutuwar so shi ma ya tafi shi ko ka zalunce shi shi ma ya zalunce ka ku zalunci juna sannan kuma ku zalunci waɗanda suke tare da ku ɗan uwanku da danginku idan kuna da aure ku zalunci abokan wato aurenku to wannan shine ibn qayyim yake magana a kansa to kuma abin da yake kawo shi shine daga matakin farko shine nazaratun shine kallo daga idan mutum ya walga ya ga wadda yake so ko ta kyalla ido ta ga wanda take so to daga nan matakin farko ke fara shi yasa aka yarda cewa ka kalla amma kallo wanda yake na al'ada al-mubah guba mubah in ya wuce wannan to kuma shine karshe yake yawaita ya yawa har ya rikide ya koma ya zama rashin lafiya kamar yadda shauki yake cewa nazaratun fa ibtisamatun fa kalamun فسلام فموعد فلقاؤه في نظرة دقى غني فرقوكينا فابتسامة سيكما أيوة جنا مرمش كاكلا تاكلا سيكما مرمش تو أنت متاكين بيكينا فكلام سيأفار مغانا بجنا يا يا سننك إنا ذاك إنا ذاك إيمان لمبر وكما لمبر وكاش فموعد سيأفار تو إنا ذا محدود ina ne gidanku ina ne kake ina shi kenan an samu an je mataki daga nan falika uku kuma addu'a to kuma daga nan shedan shine na na uku shedan kuma shi na sai shigo tafiyar ya dubu dubu a ciki ya rada ma wannan ya saka ma wannan ya rada ma wannan ya saka ma wannan shi kuma in ba a yi sa'a ba daga nan halaka sai ta kasance فإن أول أسباب الإشك الاستحسان سواء تولد عن نذر أو سماع فإن لم يكارنه طمأ في الإيسال وقارنه الإيساء وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له الإشك فإن اقترن به الطمأ فصرفه عن فكره لم يشتغل قلبه به لم يحدث له ذلك فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق وقارنه خوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله إما خوف ديني كدخول النار وغضب الجبار واحتكاد الأوزار وغلب هذا الخوف على ذلك الطمع والفكر لم يحدث الإشك فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي كقوس إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه وسكوت برتبته عند الناس وسكوته من أين من يئز عليه وغلب هذا الخوف لداء العشق دفعه وكذلك إذا خاف من فوات محبوب هو أحب إليه وأنفع له من ذلك المعشوق وقدم محبته على محبة المعشوق اندفع عنه العشق فإن انتفى ذلك كله أو غلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه الكلب بالكلية ومالت إليه النفس كل الميت مالا يتي فإن أول أسباب العشق الاستحسان yana faɗa maka matakan da yake jawo irin wani makauniyar soyayya har ta shiga zuciya har ta yi gurbi a ciki har ta kankama ke ƙarfi har ta kai ga jefa mutum cikin halaka ke farkon matakin farko shi na alista isa mutum ya ga abu ya ga kensa ya kyansa ya bayyana a idansa sawa'un tawallada an nazarin au sama'in sawa'un wannan kyan ya samo asali daga kallo da ya yi ko kwa labari da ya ce kila kallo ya yi wato ya ga mutumin nan ko ya ganta ta zo gittawa ko ya je inda take ko ta zo inda yake ya ganta daga lokacin kuma sai ya ga abin da yake sha'awa tare da ita ko kuma labarin ta ake bata hausa mai ko labarin ta ake bata ba ba ganin ta yi ba to yanzu ganin a da can sai dai ka ga mutum da gangar jikinsa da zo ka ko ka je sa ko zo wucewa amma yanzu an samu hanyoyi na zamani wanda ganin zai iya yiwa bai zo ka ba ka je gunsa ba amma kuma ta hanyar waɗannan abubuwan na zamani wanda ne social media da ake faɗa wannan platforms da ake da su irin su whatsapp da sauransu ko facebook ko twitter ta za a harba hoton yana dube-dube shiga shafinta ko kuma a turo masa ko wani abokin sai turo masa ko dai wata hanya dai irin wannan to kaga shi ma wannan gani ne duk da ba zuwa ya inda take ba ko ta zo inda yake ila tana can wani uwa ta uwa duniya ila ma kasa ɗaya ba ta haɗa su ba ila ba yaran su ma ɗaya amma kuma ya ga abin da yake so tattare da ita wani shi ne matakin farko a wancan lokacin ba wani wannan matakan ba wani hoton da za a tura maka wani ko wani ya tura maka ko ka tura ko ka shiga ka gani duk wannan fitinar ba babu ita wancan hanyar fitin wannan hanyoyin fitina ne na zamani mm, masu mugun haɗari waɗanda sun kuma suka bayyana a yanzu wanda suke ta'adi fiye da yadda wuta take ta'adi a cikin karmami haka <coughs> mutum yana kwanci a ɗaki za a harbo masa ko shi ya shiga inda zai gagga abubuwan da za su zama masa fitina wato ko da bai je inda abin yake ba abin zai zo ya same shi har ɗaki ta kan da da saboda ko ta nan irin wannan hanyar zai samu labari ba zai gani to shi kenan daga lokacin kuma zai ga abin da yake so to shi kenan sai ya ce to ya ga abin da yake so to wani matakin farko ke zai fara kamuwa ita wannan cutar za ta fara wato virus din zai fara shiga jikinsa to inda zai samu sassauci shine wa qaranahu al-iyasu yawa fa in lam yuqarinahu kama an fil wisali wa qaranahu al-iyasu min zalika lam yahdith lahu lahu al-ishq idan lokacin da ya ga abin ya ji san abun da kyan abin ya shiga zuciyarsa to sai ya zanto kuma ya jiga cewa kai wannan ai duk ma yadda yake so ba zai samu ba ya fara sa wa zuciyarsa haka ya fara karanta wa zuciyarsa irin wannan sakon cewa ba zai samu ba kuma kuma kawai ya ji ya ɗeba ƙyauna ko dai ya ji baya sha'awar abin ko kuma ji ya ɗeba ƙauna to kaga a nan wannan virus ɗin ba zai fitar da shi ba ya samu abin da zai kashe masa shi nan take wato ko dai ya zama da ya ga can abin amma bai ji yana kan abin ba bai ji son abin ya shiga zuciyarsa ba kwaɗayin abin bai shiga ransa ba ko ma bayan bai shiga ransa ba ko kuma a'a ya ma shiga ran nasa sai kuma ya ji kai ai wannan abin ma kawai zai ɓata a kansa lokaci ne wannan ina ma za su gamu ina ma zai ganta ina ma kai shi yana da abubuwan da sun wannan kaza kaza abubuwa dai su sa shi ya fitta kauna to lam yahdith lahu al-ishq to wannan cutar ba za ta kama shi ba cutar abin nan daga lokacin sai wannan virus ya zanto bai yi aiki a jikinsa ba fa in iktara na bihi tsamar in kuma da ya ganin sai yana su yana kauna fa sarafahu an fikrihi wa lam yashtagil qalbuhu bihi lam yahdith lahu dhalika sai ya je yana so to amma kuma kawai sai ya watsar da abin ya banzatar da abin ya daina tunanin abin shi da kansa ya watsar da abin ya daina zuciyarsa ta daina tuna abin ya daina shagaltar da ransa da kansa da abin shi kenan nan ma cutar ba za ta shige shi ta kama shi ba wato tun daga farko bai bari cutar ta samu zaune a zuciyarsa ba ya ga abin da yake so kuma ya ji da ina ma zai samu to kuma daga baya sai ga kai wannan duk tunanin banza ne sai watsar da zancen ya shagalta da ma wasu abubuwa muhimmai suka mamantar da shi wannan abu to kenan wannan cutar ba za ta same shi ba فإن أطال مع ذلك الفكرة في محاسن المعشوق إذن كما ممكن يكود كنسا يدوك تنانينسا daga kai sai bai yi haka ba sai ya dau tsaya doge ya yi tsawo tunani mai tsawo a kan kyan abin da ya gani yana so ya dinga tunanin wasu abubuwa da ya gani a tare da wani abu yana yana ba shi sha'awa abu kaza abu kaza abu kaza to kaga san ya ƙara shiga bayan gashi yana so sannan ko bayan haka bai ɗauke tunaninsa daga kan abun ba to sai dai hu khawfu ma huwa baro indahu min lazzati salih yana cikin haka kuma sai tsoron abin da zai biyo baya in ma ya samu abin nan da yake so abin da zai biyo baya kuma abin ban tsoro ne babba to shi ma wannan zai magance masa abin. bayan ya ga abin kuma ya gani duk abin da yake so ya gani tare da shi sai kuma sai kawai wani tunani ya zo masa ai in ma ya samu abin nan to fa akwai abu kaza zai biyo baya hadari ne kaza hadari kaza kaza kaza hadarin da suke gaban sa manya manya sai ya rika tuno su to wannan shi ma sai ya kawar masa daga cutar ba za ta yi karfi a cikin zuciyarsa ba ce in ma khawfun diniyun korin nar ya ga wannan matar aure ce ya je ne mita ya shefa kansa cikin halaka ko ku a wannan da ba mata aure ba ce shi kuma ba auren ku zai ba kashe zai neme ta da lalata to nan ma kaga zai jefa kansa cikin fushin Allah da zai kai shi wutar jahannama wa ghadabil jabbar ya ja masa fushin Allah sannan wa ihtiqabil awzar ya ja masa karin zunubi wa galaba hadha al-khawf ala dhalika at-tama' wal fikr sai ayi sa'a kuma wannan tsoron. ya rinjayi kwaɗayin da yake ransa da tunanin da yake zuciyarsa lam ya lahu lahun ishkutu wannan cutar ba za su kama shi ba wato koda matakan farko duk sun samu ya gani ya ga yana so ya yi kwaɗayin abin ya tsaya ya yi ta tunani dogon tunani akan abin da kyawun abin amma kuma lokaci guda kuma sai ya fara tunanin abubuwan da za su biyo baya masu munin gaske masu girman gaske sai fara sun tsoron abubuwa to wannan tsoron kuma sai aka yi nasara ya yi rinjaye a zuciyarsa to shi kenan sai ka ga ya kashe wannan cutar ba ta yi tasiri a kansa ba to za mu tsaya a nan saboda lokaci in an kira sallah sai mu ci gaba assalamu alaikum wa barakatuh